shekara ta dubu biyu da da shida wannan ne tasiri na hamsin da takwas a cikin surata tauba na mu tashi aya ta tasa'in da bakwai allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله wallahu alimun hakim Allah madaukin sarki yace al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa su munafikai su ne mafi ɗan'ayi ma mutanen ƙauye mutanen ƙauye su ne mafi tsananin kafirci da munafanci dole mu faɗa <clears throat> domin wani ne faɗa allah ne faɗa kuma zai faɗi dalili ba cewa ka yi duk mutumin ƙauye kashiri ba ne ba cewa ka yi duk mutumin ƙauye munafiki ba ne sai dai duk wanda ya sassanci da wannan saffan da za a faɗa to da shi ake yi wannan siffan da za a ambata ko da ko mutumin birni ne ya fuskanci da wannan siffa to da shi ake yi yasa wani gwanin zance ya ce akwai ba ƙauyen birni ba shi a birni amma kuma ba ƙauye an gano wannan akwai wanda yana zaune inda ilimi da addini yake amma bai ma sa kan shi kan abin ba wasu wannan abin shi ke samun matsala mana kun gano wannan da ko <clears throat> ba abin da ya dame shi da binciken abin da yake da alaka da addinin da Allah madaukin sarki ya yi suna fahimtar wannan wannan shi ma ba ƙauye za mu ji menene shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wata magana ya ce man bada jafa wa manitta ba a sai da gawa Mana duk wanda ya zauna ƙauye sai da faɗi gani duk wanda ya tasa farauta gaba ya ɓata gani misali mambada jafa wa manitta ba a sai da gawa ga mutum kullum shi farauta kullum yana daji Yara lokacin da zai je nemo addini ya nemo ilimi da sayan da zai bauta ma Allah inda Allah yake so ke da yanda dabbobin daji ɗabi'ar su yake haka za ki tsince shi da wannan ɗabi'a abin da ke haifan matsauye matsala shine ba a samun sabo mai zuwa abin da ke kama birni ci gaba baƙi da suke zuwa duk garin da bai a san baƙi wannan garin ba zai ci gaba ana fahimta da sauran abubuwa da dama wanda za mu ji Allah ya amma mafi muhimmanci gari yana zama ƙauye ne 'yan garin su zama ƙauyawa idan ya zama babu ilimin addini ko ga ilimin addini amma ba su aiki da shi ko a birni aka samu wannan to sunan shi ba ƙauyen birni haka Allah ya kiyaye Allah ya ce al'arabu su ƙauyawa a shadda kufaran su ya fi kowane kafirci tsanani wani faƙan sannan su ya fi kowane munafinci tsanani لما ذكر جل وعز أحوال المنافقين بالمدينة yayin da a cikin ayoyin da muka baro a baya Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana ɗabi'u da halayen munafukan birni waɗanda ke zauna a cikin garin madina ga yanzu in wani makauyaci yi yanzu mu ake ce ma munafukai kafirai sai a ce ya haƙuri kafin a zo kanku na birnin aka fara an gano wannan da kyau ku? da 'yan birni aka fara <clears throat> aka tabbatar da cewa ga matsalolinsu yanzu ko an biyan biyanta da ku ne zakara man kana kharijin minha da aka yi bayanin munafukan cikin garin madina sai allah madaukakin sarki ya fita waje zai bayyana mana munafukan da suke can ƙauyukan da ke kewaye da madina wana'iyan anha min arab ƙauyakun da suke nesa da birnin madina waɗanda garuruwan da unguwannin suna nesa matuƙa faƙala sai allah ya ce kufuruhum ashaddu kafircin irin waɗannan ƙauyawan ya fi kowanne tsanani bi annahum aqsa qalban saboda sun fi kowa ƙeƙashewan zuciya wa ajfa qawlan sannan sun fi jafa'in zance wa aglabu sun fi tsanani da sun fishi za su yi fishin su mai tsanani ne an gano wannan da so ko hatta wannan matsalan da aka tsinci kai a ciki na kidnapping da yake mutanen ƙauye ne ke yi abubuwan da suke na cin zarafin mutane in ɗan birni ne da zai wannan abin me yasa saboda suna da albun ƙafi zuciya ke ƙasassa sannan maganganunsu akwai jafa'i sun fi kowa fushi mai tsanani da ɗaukan mataki kan fushin kuna fahimtar wannan dukkanin matsalolin nasu ne tsanani ne wa ab'ada an sama tanzil kuma nisan da suka yi suke zaune a ƙauye to sun fi nisantar sauraron wahayoyi abinda Allah yake saukarwa karatun da yake cikin garuruwa suna samu ba sa samu su da matansu da 'ya'yansu da kowa nasu Zai samun ilimin da ake da shi a cikin garuruwa ba su samu kwata-kwata wannan ya jagorance su zuwa ga wannan matsalan da ake faɗi wadda zalika ƙala Allah ta'ala fi haƙƙihim wadda wannan sai Allah maɗaukin sarki magana don dangane da haƙƙinsu ya ce wa ajidaru ai ahlaku, su suka fi cancanta Allah ya alamu shine bi Allah ya alamu hudu da ma anzalallah inda ba da za su san dokokin da Allah madaukin sarki ya saukar ala rasulihi ga manzon shi saboda sun yi nesa da gari kuma ba malaman da za su karantar da su duk wani abin da shari'a Allah madaukin sarki ya saukar ya bayanin aiko ko a bari ba su da masaniya sai suna rayuwa ne da ka rayuwa ibi da kanki an gani wakila <clears throat> wasu ga ce fara'idar shar'i au hujjajun lahi fin rububiyya wa bi'isa wa ba'asahur rasul da ƙillati nazarihim wal arab su kan badiya khassa haka ce al'arab su ne wanda suke zaune a ƙauye wallahu alimun hakim Allah madaukin sarki shi ne masani ko mai hikima mutumin ƙauye ba abin da ba zai iya nufi ta ya haƙuri da wannan kalmar yasa mutanen birni kaga sun tsaye ke hudar arziki da mutanen ƙauye Zai ke samun mutumin da ya taɓa yin noma a ƙauye ya samu wanda ya fi kowa kirki a ƙauyen ya amince da shi ya ɗibi dukiya ya danka amana a hannun shi idan kaka ta zo ki tambaye shi kuka da damuwa da ya shiga na cutar da ya damu shi mutum ya ja nemo kuɗin shi baka san yadda ya samu bai kawo tunaninka shine Allah ya kawo maka wawa sai ka ji suna cewa wai wawanka nawa wai kawai ba 'yan birni nawa suka amince da kai sai sun samu daman su cece ka su dukiyanka sun gano wannan su azurta kansu da wannan dukiyar su suna ganin sun yi daidai wannan ɗabi'an da suke da ita wanda kowa ya san wannan in ma baki sani da in kin je gida ki tambayi iyayenki ko mijin mutanen ƙauye da ake amincewa da su a basu dukiya su ba mutumin birnin noma suna cutar shi su ce wanka nawa ko ba sa cewa za su halatta ma kansu dukiyar wani saboda jahilci wannan ya sa lokacin da waɗannan masu garkuwa da mutane suka tsara a cikinsu su ma suke ganin abin da suke na su, da an san dukiyarsu su ma daidai suke yi Yin ɗabi'ansu ne wanda ya samu dama kawai su wani wanda ya samu dama ya ha'inci wani ba wanda yake tsare alfarman wani da suka gama tatike su suka talauta su suka muzanta su wannan ya jagoranci tunda sun ɗanɗani daɗin kuɗin banza sai suka rika fitowa cikin gari sai suka rika tara hanyoyi suna yin waɗannan abubuwan ai da sun fara da 'yan uwansu ne suna ƙwace masa shanu da suka ƙare da shanun 'yan uwansu sai suka fara kama 'yan uwansu 'yan kuɗin da ya rage su da an shi daga nan ne sai suka faɗo ƙauyukan da waɗanda ba ƙabilansu ba suka shigo da wannan aikin su ma waɗanda sai suka shiga cikin harka kowanne daga ciki gani yake duk abin da ya ansa a hannun wani ko ya ci bilis asali ita waccan ɗabi'a ce abu na farko shine jahilci ba boko ba rabi abu na biyu wancan jafa'in da halatta makai dukiyar haram an gano wannan da kyau ko za a iya lissafo abubuwa da yawa da suke suna genesis na waɗannan abubuwa wanda dole ne kuma sai an yi adireshin ishu ɗin da na yi maganin waɗannan ababe Allah maɗaukin sarki ya kiyaye yanda yake cewa suna da tsananin munafinci ai a wannan zamanin mu za mu iya fahimtar wannan mafi yawancin infoma a birni suke ko a ƙauye makocinka ne zai je ya gaya ma barayi a zuwa ɗauke ka yanzu shi wannan munafinci ne ko musulunci dama shi infoma da turanci ne da larabci ko da hausa ya sunan shi munafiki infoma na iya zuwa ya je ya turo a ɗauki uban shi don a bashi kuɗi infoma na iya sawa zuwa ɗauki uwar shi don a bashi kuɗi ko a ɗauki sarkin shi don a bashi kuɗi haka ne ko ba haka ba ne su waɗannan a yanzu kowa zai fahimci ayin yadda su da wani a ƙauye zai je ya ma wani ƙarya ya cewa wani yana tare da ɓarayin daji ko bincike ba za a yi ba saboda sa da wancan tsanani sau sai ga kama shi a kashe shi za so wanda ni na san bai tare da ɓarayi kuma ba in koma ba yana bin wani mutum kuɗi ya je bin kadin kudin shi suna arba da wannan a tasha kawai sai sheka ofishin yan sa kai ya ce wani shi ne informan da ya sa ka ɗauki wani da wani kuma ga can na gan shi a tasha Allah ana zuwa ga kama shi kafin aji ba a jikin kashe shi tunanin shi ya tsira ne da kuɗin ya ci bulus 'yan uwan wannan sun san da maganin kuɗin kuma sun san da maganin yin sai shi ba maganin yake da suka zo suka gaya ma 'yan safe kun yi ganganci wani kun ji kun ji abin da ke tsakanin shi da wani an gane kun ji kun ji kun ji kun ji suna zuwa kuwa aka kama shi bincike bincike sai tabbatar don aje ko ina ɗan uwan wanda aka kashe shi ma ya ɗauko wuƙa ta kamu da auya shi ma ya mutu ya haifar da wannan munafunci munafunci ya haifar da shi da san abun duniya da jahiltar lahira da ya san lahira ya san abin da Allah maɗaukin sarki yake so da wanda baya so zai haka V Allah shi aya في الله sai Allah ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائما دائرة السوء والله سميع عليم الله يسوع من الأعراب daga cikin mutanen ƙauye man yattakhidhu ma yin yunfiqu maghrama rage abin nan mana akwai wanda suke ɗaukan abin da suke bada sadaka a matsayin a matsayin tara ne ba jin daɗi abin da suke bayarwa ganin suna ganin tara ne shine gurman wa kusuranin suna ganin asara suke yi ko an sa musu dole ne an karɓi kuɗinsu da tsaya wani da Allah ce inna azaba hakana gharama ai lazima ita azaban lazima ce ya rauna ma na hufi jihadin wa sadaqatin Rurman, su mutanen ƙauye suna ganin abin da suke bayarwa in za ta fi jihadi ko na zakka kamar wata tara ce ta dole wanda suke bayarwa ba don suna so ba wala yarjuna alaihi sawaban ko ba suna bayarwa don neman lada ba ne suna dai bayarwa kamar yanzu a tare mutum a mota ko a mashin jami'an kan hanya sai ka rubuta mai tara suke zai biya a wanda yake zuwa ke biya wannan taron don yana so na ko ya fi kowa kuɗi a garin nan wannan shine tara abin da ke ba da shi ba cikin daɗin ransa ba abin da ke ba da ba ka jin daɗi an ciki da samu wannan shi ake ce makara sannan waye ta rabba su bi kuma dawa'ir kullum fata suke mugun abu ya same su a tarabbusu shine linke za suna sauraron yaushe wata sabuwar fitina ta ta zo ko a gari ne suke wasu mutane Allah Allah sharri ya same su Allah Allah fitina ta same su yana ɗabi'a munafikai Allah Allah suke yi kishiyanki ta yaji Allah Allah kike yi a saki kishiyanki Allah Allah kike yi wani musiba ya same ku gano murna kike ranar girkin ta mijin ya samu da rashin lafiya yawa <laughs> munafiki ɗabi'a su su ne suke jiran mugun abu ya samu wani ran da miji zai ba ɗakin ke koma ɗakin ta sai ta sai ya kama shi na kwana biyu zai wani daɗi ya ƙunye shi kun gane wannan da kyau ku ko wani lalura ita ya same shi wancan don alherin da wancan za ta samu ita ba ta so tana mata dakon sharri sa hadisi annabi ce kada wata ce fatan ko ta shirya kullalla da za a tafi yar uwanta don duk abin da take samu zama tana samu ta kaɗai annabi ya hana wannan amma wannan ɗabi'an zai saki mata na to a auna a misalta a kwatanta shi da munafinci ko a ce hasada mu wani zai fi sauki hasada tana ce munafinci ko ai barin gaya muku duk kishin da ya zama zai cutar da wata ko ya cutar da wani ko ya cutar da wasu ya tashi daga kishi ya zama hasada na zama mugunta kishi na hakika shine ke ki ji zafin ke kaɗai a rai ki damu ke kaɗai mijin ma bai kamata gina irin ki kowa sun su kowa aiki shine kishi amma kishi da hauka kishi da rashin mutunci ya tashi da kishi kuma ya zama hasada in ya tsawo kuma ya zama munafunci ni shi yasa aka kira shi da gillu wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu wannan da kuke ganin ta da ba mu'mina ba ne me yasa su? hanzo ki ga da Allah ya cire miki inda kike ma musulma yar uwanki a yau. yasa idan an taya shiga aljanna wannan abun ake ci da wa naza'ana ma su sujudin sai ce min gilli ashe kishi gilli wala ta jarfi na gillan lillazina amanu an bayyana yasa su mata ta lokaci ku yi haƙuri kuna da wata ɗabi'a kamar na aljanna aljana ce za ta shiga jikin mutum ta sa mai cuta ta shanye kafa ta shanye hannu ta sa abubuwa iri-iri na cutarwa yan tambaye ta zai ce san shi take ko san ta take haka ne inda ba take shanye kafafun yara ba sai ce suna son yaran ne amma soyayya ne ko kiyayya na kin zo da matsalan kishi kin hana mijinki bacci ya suna wannan abu so ko kiyayya ko kuma musamman dan shi ake yi ta fito kofar gida ana ta dambe duk mutanen unguwa sun ji sirrin gida an ji rashin mutunci an ji kaza duk wannan wai cikin wai tsara yakin ɗinta ne na ƙauna na soyayya na menene ne kuma duk sunan wannan abu wanke shi ko kuma dole yan maza su ansa da haƙuri wai lalle tsaban ƙaunansu ne haifar da wannan sai dai mahaukaci da uwa ta ne baki zai da wannan matsayin su wannan ba daidai ba ne kishi na zamani kishi ana yin shi ne mai competition kun gano wannan ta shiga ɗaki ta fallo kwalliya da atamfa ta shiga ta feso kwalliya da leshin mun gano wannan da ku tana takawa daga nan zuwa nan wajen da minti talatin saboda yanga ke kuma daga nan zuwa nan ke awa ɗaya da rai mu ga ƙaryen yanga <laughs> ta riga ta goyo jaka tana miji yanga in kin je ki goyo guda biyu hannu da wani in ya ce lafiya ki ce new style for you kun gano wannan da kyau haka ake yi ki abin da zai burge shi ya zama abubuwa competition amma kawai shi kenan ya zo ya ji ana ta zage-zage ya shiga to na fi shi ai da ma dai kai ka haɗa wannan fitinan muna zaune lafiya lokaci ka ɗauko mana ɗaya matar ta shi na ɗaya kuma shi ne munafikin ana zama tsalo ya ɗauka fitina gidan shi ke baki da hankali shi irin waɗannan abubuwa ce kun ba to shi ne wannan Allah ya ce waye ta rabba su bi kuma dawa'i akwai matan da ta ce kullum roƙon Allah ta ce tun da mijinta ya mata kishiya Allah ya sa jalin shekaru akwai matan da na rantse muku da Allah wasu kuma nan kuna da wannan sai wanda Allah ya ce da mijinta ya samu kuɗi ya mata kishi ya gara su zauna yadda suke wata ta ce wallahi da kishiyar gida gara ta ina wai ƙazantar da ba gani ba ya tsafta yanzu wanda ta gaya maka da kishiyan gida wanda ta waje wannan suna ƙaunanka wannan fa za a iya ba ta tikitin gidan wuta ta kawo maka har gida an gane wai kada Allah ya ba mijinta kuɗi in dai zai mata kishi na dade ina faɗin wannan magana ina sharhin wannan wai su da kuma dawa'ir ba abin da za a kawo maku kusa iya fahimtar wurin yan haɗa shi da ni da kishi mutum ne da experience wajen karantarwa ya ɗauko misalan maza da ɗabi'unsu ana muku za ku gane idan Allah madaukin sarki a rubutun da ya na kaddaran bawa cewa sai ya aure mata hudu ba ki da inda kai ya zaki iya canza wancan da rubutun in Allah ya ce sai kin zauna da kishi zaki iya canza ba gara ma a maki yanzu ba da a bari sai kin cika duniya da jigogi wallahi kawai a ballo maki wata a kai lokacin da ce to ki wancan fice a yakuri mun jingine ki mun gano ana yi ko ba yi gara muku yanzu wannan kuma da kishiyan da ba ki sani ba ba gara wacce kika sani ba da auro miki wata a wani gari can daban ba ki san halinta na iyayenta ba ba gara auro a wacce ba eh ni fa ganin kamar gara wannan kin san ta sai zumunci ke ƙara ƙarfi koko ni wallahi aka nemi shawara na kusa faɗi wannan ni fa wannan kalmar yadda suka ji ta wallahi wata mata ƙara ta kalli tsabin ido na ga mijinta a zaune ta ce da Allah ya baka kuɗi ka ƙara aure gara mu zauna da talauci muna ci da ƙyar muna sha da ƙyar kuma kullum addu'a take Allah ya bar mu inda muke da yake Allah shi ne Allah ba kai ko’ina ba sai Allah maɗaukin sarki ba shi arziki Allah ba ne arziki ya samu kuɗin ban mamaki yi mata duk abin da take so na rayuwa ya ce to abu ɗaya ya rage yake ƙara aure sai shi zai sha'awar ƙara aure wallahi bai shi ma cikin lissafin ana nan ba daɗewa lokacin shekara goma da yin abin ba sai Allah ya ɗauki ran shi sai wani da aka yi haɗarin mota 'ya'yan shi da matan shi duk suka mutu ya zo aure ta kaga ba ta da kowa ko sati ɗaya da auren yi mata kishiya wa Allah ya rama ma ku ce man mara gari ba ba da son kishiya ba ita ne za ta ruwan gaban hantsi ya ce mata ruwan gaban zawali tun ba ta gama cin amarci ba ta haɗu da gamanta zai damun ku 'yan samari yayin cika aiki Allah ya sa mu dace aiwaita rabba su bi kuma jawa'ir mace ce miji zai je yana neman aure zai ta shirya mai ƙarfafi da ɓatanci a ah, ran da shek abdurrahman ya zo wa'azin bai faɗi ba hmm? haka yi kamata haka yi kamata wanda kake tare da shi na maka mummunan alkaba'i yana maka mummunan shiri wannan ɗabi'an fa shine ɗabi'an da matan annabi lot ta rika yi fa ita ce cinno 'yan iskan gari su farma baƙin mijinta annabin Allah masu fyaɗe suna luwaɗi da su su wa ita ke wannan abu isa da Allah madaukin sarki ta shi hallakawa ne biji-biji da ita ita za a tsirar da kowa amma ban da ita in dare bakin suka zo sai ta kunna wuta ana gano hasken wuta a gidan sai su faɗo mai ya sanar da su ba wanda ya san yi bai inda rana ne da kunna ice kama da hayaki sai a faɗo mashi wai ma kanka ke maka wannan abu Allah ya buga misali da cikin alkur'ani imra'atu lutin wa imra'atu nuh wa imra'atu lut yace kana ta ta haka abdaini min ibadina salih suna ƙarƙashin auren bayinmu na ƙwarai sai ce ne A hana ta huma falon yi duniya nuna abu babu ta kai shi a wannan abu kirga ɗaukar sirrin mijinki kina cewa waje akwai khiyanar ta ce wannan kisa hmm? lokacin da mala'iku suka je gidan annabi ibrahim nan da ya shirya masu gara za a ɗirge dabge ya ga ba sa cin raƙumin da aka soke masu mutane da sun ji daɗin su wai baƙi ne fa ba soke mutum hudu ba suka zo nan da ke ce a soke raƙumi a gasa musu yanzu ko in ninki ne ta zo ba ki yanka mata kaza in ma da naman a gidan sai dai je ki ɗibo ɗan kaɗan a faranti ki kawo mata in ma za ki ɗan miya za a kai dattijuwa ta ce ta sa albarka a wurin ƙara ƙwari sai a ɗan ɗiba ɗan rab kwatan kazan a cika mata miya sa shi da biredi <laughs> ko da wulaƙanci wata fa yaran nan kamar a nono suka sha mugunta ka karasa wanda za ka yi mugunta sai inda mata iko Allah da ya ga wannan falan ma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi ya gano annabawa ne hankalin shi ya tashi mala'iku ne ya san wannan squat in ya gani wallahi za su ba kunci lahira ya ce kwantar da hankalin ba nan muka zo mu aiki ba an aike mu ƙura ƙaumin lutsin ne ya ce in na fi ha lutsa suka ce na hana alahu ban fi ha ka wanda ke cikin za mu zai da shi ma ban da matan shi kun ji mata annabi ibrahim da ta ga ya tsorata ka san so da dama lokaci in wani abun tsoro ya kama ka matan ka daɗi take ji <laughs> wa mar'atuhu qa'ima sai me fa dhahikat ta yarke ta da dariya <laughs> dole a firgita mijinta fa basharnaha bi ishaqa tsohuwa ce shekara 90 sai suka ce zaki haihu isa ta ce eh wa min wara ishaqa yaqo akwai ma yaqo bayan shi ta ce aya haka a alidu ni in haihu ana ajuzu ina tsohon wa haza ba'ali shekha tsohon mijima kuma tsoho kace la ta'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt da suka isa hankalin annabi lubi ya tashi kyawawan larabawa sun iso kuma ya san iskancin garin su ma bai gane su daga farko ba sai daga baya suka ce kai an aiko mu gama masa aiki ne yace to yi aikin nan yanzu suka ce an gaya maka akwai target sai da asuba yace in in yi yanzu suka ce alaysa subuhu bi ba an jima bane asuba ne malamai tarihi malaman tafsiri gwanan bayanai suka ce nan da nan mutanen gari aka masu alat suka tura masa ƙunkar ta kwana suka cika ƙofar gidan ya fito ya ce alaysa minkum rajulun rashid yanzu cikinku ba ustazi mutumin kirki zai ce abin nan ba daidai kuke ba ku zo ga mata mu ba ku auren su mana ta kai lord ka ba san abin da muke so mala na fi na fi kamin haƙƙi mu ina romo da mata wa innaka la ta'lamu ma nuri sai ka san bukatun ma so sai suka kafa layi wannan ya ce to ga wanda ya kama su ya ce daga kai sai kai daga wannan sai wannan daga wannan kake zo kina lissafa abin da ce daga kai sai ne ana jefa da miri daji in ke ka sun zaure in mutum ya zo zai tambaya ce alaga ta malam ni ne ke kisan kai sai a jefar da damiri daji mutum ne ya kisan kai ba ka kwatanta mugun abu a kanka ya ce jefar da damiri daji wani ya kama mala'ika jibrilu wani ya kama malakul mawuti <laughs> kaga kaga wanda ya mummunan kamu ke ne wani ya kama malaka israfili wani ya kama mika'il da ba sauƙi wai kun san mala'ikan da ke hannaka mutane eh, idan za a rusa gari a kashe mutanen garin duka wani mala'ika ne Allah yake turo ya kashe su na Israfil? Israfil ne? Wa ke buta ƙaho? Shi ne fa. Wane ne ke hallaka gari? Na, ga mala'ikan mutuwa? Malakul mutu ko? To ba shi ba ne. Mai hallaka gari shi ne mala'ika Jibrilu. Shi ne. Shi sa Yahudawa ba sa son shi <laughs> Man kana a duban da Jibrila. Ai, su mala'ika jibril shi ya zo ya sa fafike shi yanke gabashin garin ya yanke yammaci yanke kudu yanke arewa ya sa da kasan ba haka ake mauna ba ya kwashe sai da ya sama da su sai da suka ji tasbihin mala'ikun girgije mala'ikun girgije da ji tarar su sannan daga sama ya biyo su a kuke sai ma da ake masu ruwan wuta tukuna sannan yi masu ƙullun ƙulufi matan garin aikin da suke maɗugo mazan su kuma suna luwaɗi shi yasa duk mutumin da yake luwaɗi a lahira tare da mutanen annabi da zai tashi mazan duk macen da take na'i ko maɗugo da tare da waɗannan mutane za ta matan su za su Allah shi kyauta ya tarabbasu bi kuma dawa'ir suna jiran wani mummunan abu ya same ku mun gano wannan da ku وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية sai mutum yana cikin wata ni'ima wani bala'i ya same shi Suna jin wani abu ya kafa ya samu mutum na alheri sai shari ya same shi ta murna ko sun shiga bala'i suna cikin to Allah ya sa ka za yi same shi to Allah ya sa ka za ya same shi yajma'una ila al-jahl bin nifaq wa su'id dakhila sannan sun hada biyu ne ga jahilci ga munafinci ga munan hali da mugun ƙi da ke cikin zuciya wa khabasul qalb da mummunan tunani yasa kun ga irin wannan bala'in in ya samu bawa ya haɗu da hassada ya haɗu da aini Allah irin shi ɓaci da shi, a kan kiyan cikin ina ne da yake cewa mai aini yana shigar da raƙumi tukun ya yanzu ne ina musiba ne ba ɗan ƙarami ba musiba ne akwai lokacin da na zauna ne wani tunani na ɗauko ta ayon ƙur'ani na ce ikon Allah to in ba Allah da ke kiyaye maza ba ai maza muna hannu muna tarko muna ruwa Allah ya ce dukiyanku da iyalanku fitina ne gare ya faɗa ko bai faɗa ba mutum yana tunanin ya za a yi ya samu kuɗi ya kawo gida ya ce sani ko ya biya haya ko ya biya su kulfi ya zo na tabu ne shuru yana lissafi ita tana cin kicin tana leƙe tana ganin shi ba za ka sami aure ki ba za ka sami kuɗi ana yi ko ba yi lokacin da na gaya wasu mata da muka je musu wa'azi na ce tsarin aure ga ɗa namiji nan ba na faɗa muku kamar me kamar naƙuda ne Allah in naƙuda ya yi yunƙuro aka ce ba za a haihu ba me zai faru na akwai wanda ya sai tsaye da naƙuda in aka tsaye da naƙudan fa ko dai ɗan ya mutu ko ita ta mutu ko duka su mutu haka ne to haka idan namiji yin ƙuro zai aure abin ya ciwo shi kuma lone shi ya yi. ko kano wannan da kyau ko aka ce ba zai yi ba ko to ko ke auren ke mutu yi wancan ko da ke da shi ai ragar ko mutu ko duka ko shi ya mutu kuma dole sai yi ɗaya ko kuma ki haƙura ta ce kinki ki bari a yi abin da shi yasa lokaci nake faɗin idan namiji zai aure ko kai ya faɗa masu shi ko kai ɓata mata da ya zo kawai kawai gaskiya ana ta mata gyaran ɗaki ta gyara ɗakin ta tattanza mata kayayyaki duk abin da ke bukata a yi mata canza mata kayan sawa a komi up wani gida wani abu ke faruwa ke suna bakin ciki da arzikin da Allah ya mana ne yanzu da muka samu arzikin waya kamata da ke da aka wahala da shi da ke kamata a an fita sallan juma'an nan da la'asar uwa haka sai zai kun san Allah yana da wata ka'ida a cikin Qur'ani shine rada arada shi'a in Allah ya nufi faruwar da wani abu an ya kula da hume kun hayo kun wallahi dai Allah ya aikin nashi yau sai me faru daga zuwa masallacin juma wanda suke gani ya ce na baka yata liman a ɗaura aure ina liman ba an ɗaura <laughs> sai a yi ne wasan kwaikwayo sai fitina ya taso zuwa an juma in ta je a yi daidai garin Allah ya waye ba an gama ba da ke bakin cikin wata shida ga ke bakin cikin kwana nawa kwana ɗaya kwana ɗaya kaf ku dauka ɗauko ɗauko biyan munafakai suke waɗannan abubuwan don ko karanta suwata ali imran su kafiran nan kullum so suke mugun abu ya faru da annabi da sahabbai ina fatan mijin ke samu matsala akwai wanda matan shi ta kawo tsarin shi wajen na kira shi ya tsintsinka mata mari har ta zo ga kuma sun nan gaba ɗaya rubu-rubu, da har shirin ya tsinsu ya zo zan fara mai bala'i kan rashin arzikin da ya yi ya ce malam wallahi ban niyyar mata hukunci ba kuma na san na saba ma Allah Allah ya ce kuma ita ma a ba wuri na ma ba ya ce me faru ya ce ta san ina neman auren wanci ya ka kasa ne na shigo gida cikin bakin ciki in ce ba da komi ba ta dinga tsalle tana murna ta kawo yara suke ta murna tana ba su waka suna ansawa yara ba su ma san ma me ake yi ba ya ce na ji kamar ƙasa ta bude in shiga da ta gama ta shigo ɗaki za ta ɗauki wani abu ita ma sai ne mata na. Mace a to in dai in dai wannan abin ne ya faru ba su kyauta ba su amma kuma ka su matakin da ba zai ƙara faruwa mun ga yace to ta aiki shi na gani malam yace wa in uttum udna afan Allah ya sa mu dace ai ba asaran da yake asara rasa dan mutum a <laughs> ah, jama'a akwai asarar da yake rasa dan mutum na a'a ba ku da gaskiya alaihim da'ir ta so Allah ce babbar azaba wutan jahannama da'ira za ta yi mugun azaban lahira ya zai musu Walbala, bala bala'o'in duniya sai ya ce ne kun ga wannan ayan kullum nake tilawa na karanta ta ce wannan abin da ke faruwa da mu anya ba a yanin ke aiki a kanmu ba jin da aka mana da'ira aka yi mana kuri kana son kai tafiya tsoro kake yanzu kwanakin baya wasu gari wai sun sa sai an ba su naira miliyan ɗari za a samu daman wa'azi jin da aka mana da'iran bala'i anya jama'a in ba muna kanta alkur'ani mu daina kai shi daji ba wallahi mu riga auna shi a kanmu anya jama'a yanzu iri-iri muna son muje je ƙauyukanmu mu muje mai zumunci ba mu iya zuwa in ma aka ji za ka je irin wannan wajen za a yi kuma ka ce kul ta sau da mutane sun san ka wallahi al'azim akwai lokacin da muka je wani ƙauye cikin damina na baka labari wasu dattawa wallahi muka shiga ƙauyen nan muna tafiya daji muke shiga manyan labaye daji in gurmin daji wallahi sai da mai kai ihun ka banza na zargi kaina ni da na sunan mai kawo ni can muka je muka taron mutane haka ana wani abu muna zuwa muka yi sallama gaba ɗaya suka taso algawta mala algawta mala algawta mala ya ce a nauka sani ɗaya daga ciki ya ce mun yi aikin hajji da kai ɗakin mu ga ɗakin kuma muna ganin ka a social media ba mai shago ba ne mutum uku daga ciki suka ce sun yi foli na na ce to waje kaza za mu je suka ce ta tafiya na gaba na lillahi wa na biyan da ka san kuɗi na ya faɗa maka haka muka je ƙauyen ne da rana tsaka hadarin ruwa ya taso na rantse da Allah in ni haka ba na ganin hannuna to da itatuwa da daji da abun tsoro na kunna fitilan mota na ɗaɗo motan nan wallahi ban ji ƙida ba sai na gana akan kwanton Allah duk abin da na yanke maka yana duk abin da ya gifta gaban motar nan ko ni ko shi don dalili malam za ka je ka sa kanka fitina mun je neman aure ne haka na faɗa mu wanda ya aika mu wallahi ko dai a kawo ɗaura auren nan gari ko ka nemi wanda ya je an so maka amma ba na ciki na yi na farko na yi na ƙarshe kuma kar Allah ya ƙara nuna mu wannan wannan ɗan mutum na yadda a rasa shi wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne ko masani ne a gaba sai Allah ya ƙara gaito ƙauyawa ya ce ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتربص ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتربص ما ويتخذ ما ينفق ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم da ka take karatun ban taɓa lura da ka take ba kenan kun gano wannan da ka take yi kirga duba qur'ani a ramiya an gano wannan da kyau ko yasa jiya ma aka ishara wajen fa inna allaha la yarda mun samu kuskure shi ma jiya ko Allah ya samu dace wa min al-ara daga cikin mutanen ƙauye man yi umini billahi wa lomin akhir ashe ba taron zama ɗaya ba akwai wanda sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa yattakhidhu ma yunfiqu kuma yana ɗaukan abin da yake bayarwa don Allah inda indallah neman kusanci ne da Allah yana badawa ne a matsayin taqarrubi zuwa ga Allah wa rasul da kuma neman addu'an manzon Allah shine huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kun gano wannan da kyau yace ala innaha qurbatul lahum kai ina jin daɗin wajen Allah ya ce eh qurba ce kenan Allah ya ne ya karba tuqarribuhum min rahmatillah za ta kusata su da rahmar Allah wannan abin da suka sa suka bayar an gama sun samu shiga Allah ka sa ayyukan da muke Allah ya karba yadkhuluhum Allah fi rahmati tabbas Allah zai shigar da su rahman shi Allah ya riga ya karba kuma jama'a ku yi sadaka in kun ba da sadakan ku yi addu'a ku ce Allah ka karba ku daina kallon karancin abin da za ku bayar ku daina kallon karancin inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinƙai duk abin da kika yi ba neman ki Allah ya gafarta miki ba yanzu a mu muna tana ko na hawa da zamu kare mu riga mun gama hawa sai ni Allah ya ce gangara duk yanda za mu yi mu nemi Allah kafin mu kai kasan gangaran mu ke marmaza mun komun daren dadewa ƙarshen alewar kasa Allah ya mu mutu kuma sai mun iske abin da muka aika in alheri alheri in mun sa son zuciya da shi nazari shi ne maganar gaskiya rayuwar nan wallahi bi ta sanni mu bi rayuwar wannan da sanni in ba haka ba akwai matsala wallahi ka ji waɗancan da ake ta magana sun yi kaza sun yi kaza yau suna ina waɗannan da Allah ya yaba cikin mutanen ƙauye ga abin kirki ga abin alheri ga abin daraja da zai yau suna ina suna shi rahama da ke asara ba gano wannan kowa a cikin mai ɗauka waɗannan ayoyin ana mana wa'azi ne mu mu gyara ba labari muke ji ba na ɗauko abin da yake so su zuciyanku ba ku so na faɗa dinki ji zafin abin ki ƙoƙari duk abin da zai sa ki ji haushin wata ko ki mata mugun alkaba'i ko mugun tani sharri ya so ki cire kin kare Allah kawai duk abin da zai zama miki matsala ki mai da al'amarin ki kakkab zuwa ga Allah mun gano wannan da ke ku ki rike lan bana illa ma taballahu lana huwa maulana ba abin da ya same mu sai abin da Allah ya tsara dama zai same mu duk abin da ke gani wallahi tsari ne na Allah kawai in kina da abin da ake hana tsarin Allah su kuma ga fili ga ne zai hannu ya hankali a ƙure ke ba Allah kawai ƙure ke bi tsarin Allah ya tantance al'amura don kai samu matsala aya ta ɗari cif cif Allah maɗaukin sarki ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري wa’a’adda lahum jannatin tajiri satan anhar wa’a’adda lahum jannatin tajiri ta shahal anharu kwalidi na fiha kwalidi na fiha abada zalikal fawzul azim wannan aya ya Allah ya sani sabon manzo Allah sun ji daɗin su sun ji gaji irin wannan sai ka ji da ma ke ma sahabiya ce su gaba ɗaya suna kan aljanna kuma kai inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah ta raye su yi gaba ɗaya yace wa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar dan ma kar wani ya fita in dai ka taba hijira ka shiga in ka taba taimako masu hijira ka shiga ka san sabai ba ma'asumai bane saboda su 'yan gatan Allah ne sa da 'yan kurakuri nan da can nan da can nan da can nan da can nan da can sai Allah ya tsirar da masu dogon baki da dinga zagi da dinga sharri da dinga tsabaki da cin mutunci su kuma suna ne suna ɗauka suna jin daɗi ne ashe lodi suke masau, suna ta kwasan manyan laifuffuka suna loda masau, ta dinga kwasan zulubai suna loda masan Allah maɗaukin sarki tilishin ɗin sai gobin Allah ya kai mu za ku ji darajojin sahabbai ku ji musiban da masu zagin sahabbai suka sa kansu a ciki subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum